wanda ya daidai da talatin daidai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da daya muna karatu a cikin suratu al-imran sura ta uku Allah kuke kwanci ya samu dace Allah kuma ya ba mu ikon fasara daidai da kuma aikata inda yake shi ne daidai za mu tashi daidai faɗin allah ta'ala da ya ce wala in kutum sun fi sabilillah na ko wala in mutum na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن لو قتلتم لإلى الله تحشرون نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون آية تبايا تجيها أقل شيء الله تعالى ولئن قتلتم إذا ما كشفوا أكي في سبيل الله أهنير الله أو متم ko kuma ma mutuwa kuka yi wato ala haddil an mana ba kashe kun aka ba amma dai kun mutum duka dai a hanyar Allah la maghfiratun min Allah wa rahma Allah samun wata irin gafara daga Allah da kuma samun wata rahama da za daga Allah khairun mimma yajma'un ita ta fa alheri sama da duk abin da wayancan munafikai suke tarawa na abin duniya a nan sai ya gabatar da kisa aya ta gaba kuma sai ce wala in mutu au kusurta idan kuma ma mutuwar kuka yi ko kuma kashe kun aka yi nan sai gabatar da mutuwa kafin kisa can kuma ya gabatar da kisa kafin mutuwa kenan wala in mutu au kusurtum idan ma an kashe ku kun mutu ko an kashe ku duk dai zuwa ga Allah za a tattara ku zuwa ga Allah ne tuhsharun gaba ɗaya duk za a tattara mana da kisa da mutuwa wadda ka mutu ba tare da an kashe ka ba duk dai gurin Allah za ka tafi haka ne ko da wanda ya kashe ka da yadda mutuwa ta ta same ka ba tare da kashe ka kai ba duk dai an tafi ne gurin Allah duk kusan ɗaya ne ma'ana dai duk mutuwa ɗaya ce suna cewa wai wato ta'addadatul asbabu wal mautu wahidun ta'addadatul asbabu wal mautu wahidun mutuwar dai guda ɗaya ce sababinta ne kawai mai yawa wancan zai mutu da rashin lafiya wancan da hatsari wancan da jihadi wancan da kaza wancan da kaza wancan za a kashe shi amma duk da ne sai suka ce wa mallam ya mutu da saifi mata bai ta shi su asbabu wal mautu wahida wanda bai mutu da yaƙi ba da takwabi ba dole zai mutu ma ta wata hanyar wa mallam ya mutu bi saifi mata bi gairihi Allah ubangiji ya samu dace to ita mutuwa dai kawai a hanyar Allah Allah ya sanya mata lada ne shi ta ce wala in kutiltum aw mutum wala in kutiltum fi sabilillah aw mutum la maghfiratun min Allah wa rahmatun khairun mimma yajma'un wala in mutum aw kutiltum la ila Allah tusharun na'am فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك نعم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين فبما رحمة من الله linta lahu saboda a dalilin rahama da ka samu daga wajen Allah ya rasulallah da kuma yadda al'ummar ka ta samu rahamar linta lahum ka zanto kana sauƙaƙa sauƙaƙawa abokan tafiyarka wato har ana to da annabi layyinil janib mai saukin kai daga lin kalmar lin sauki kenan layyin mai sauƙi kuma yadda aka ce da fir'auna ya hukuri da sun ke kuma yadda aka ce da da da da da nabi musa da da da harun ku je gurin fir'auna fa kula lahu qawlan layyinan da abin da ya zama layyin mai laushi mai taushi mai sauki mai laushi magana mai daɗi mu'amala mai daɗi ta tilayin layin to annabiya mu'amalar ta take da jama'a annabiya yi mu'amala da mutane nau'i daban-daban akwai kafirai tsanta akwai musulmai mahaf tsanta akwai munafukai sana cikin musulman akwai a arab larabawan kauye waɗanda suka yi nisa ga barin birni suna da wauta suna da rashin ilimi suna da rashin ruwa suna da maganganu ta kake ba taunawa suna da rashin tarbiyya ba kamar wanda yake cikin birni yana jin karatu yana jin ilimi ya san abin da ya kamata ba to duk waɗannan annabi ya yi mu'amala da sannan kuma akwai manyan mutane masu girma masu daraja masu mulki sannan akwai har yanzu mutanen da suke wato a ragulul ko kuma su kasun na gama garin mutane duk waɗannan annabi ya san yadda yake mu'amala da yana mu'amala da su da gwargwadon yadda kowa yake aisha ta ce na an umaran nabi sallallahu alaihi wasallam an nanzila nasa manazilahu annabi yana ajiye kowa a matsayinsa Allah ya hore masa mu'amala da kowa yake ta dace da shi wadanda ba musulmai ba da mu'amala da yi musulmai da mu'amala da yi wani abin mamaki shine wani sahabi yake annabi ya kasance mai mu'amala mai ban mamaki duk wanda ya yi mu'amala da shi sai ya so shi duk wanda ya yi mu'amala da annabi zai ɗauka annabi ya fi sansa za ka ɗauka in annabi yana tare da kai yana mu'amala da kai kamar ya fi kaunarka kamar ya fi sanka wannan ya sa azubair ibn al'awwa shi ya dauka annabi ya kusan sa sai duniya saboda yadda annabi yake mu'amala sai wata ran yace ya rusula wai a duniya wa ka fito yace mata ta Aisha sai wa yace sai babanta to ina ji haka yace sai ne shiru saboda kana jin talasa ta kuma a zo kai na da shi ya dauka yadda annabi yake yi da shi ya fi kowa sansa to wannan yana nuna annabi ya kware game da mu'amala alaihi salatu wassalam kuma shine Allah ya sa ya juya masa zukatan bayi ya ce wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa fa Allah ne hada maka kansu fa bima rahmatin min Allah lin talafa saboda rahama da ubangiji ya maka sai kake sauke sa mutane kake mu'amala da su mai kyau mai daɗi walau kunta fazzan da ka zama fazzu wal fazzu ai sari'ul ghadab mai saurin fushi ghalizal qalbi mai kaushin zuciya mai mummunan magana mai mayarwa da mara kyau lamfadu min hawa wallahi ta duk nan mutanen da suke gefen ka duk sun watsi sun barka amma abin mamaki akwai wanda suke sa'anin annabi ne waɗansu ya haife su waɗansu sun haife shi waɗansu sun yi yayye da shi waɗansu iyayensa ne amma duk sun taru a gefen su a gefen annabi annabi yana sarrafa su yana suya me dalili shi ne lihin talafu kuma yana da sassautin zuciya yana da afuwa yana da yafiya yana da kau da kai yana da sassauci wannan mai ake so a nuna ana so a nuna abu biyu abu na farko don mutumin da yake so ya jagoranci jama'a ko da gidansa ne to ba a jagoranta da jama'a da ƙarfin tsaye to kowa da haƙorin suka gan shi guda goma sha tara ko sha shi <laughs> ake cewa ko ba haka ba ne to kace da ƙarfi za ka juya mutane ko da ƙarfin tuwo ko da ƙarfin kuɗi ko da ƙarfin mulki Allah wani ba zai wani bai san kuɗin wani bai san mulkin isa annabi ya ce innakum lam tasa'un nasa bi amwalikum ba za ku iya wadatar da mutane da dukiyoyinku ba isquhum bi akhlaqikum ku wadata su da ɗabi'unku da halayenku wani mai waka na cewa ahsin ilan nasi tasta'adib qulubahum wa la talama sta'abada al-insana ihsan ahsin ilan nasi tasta'adib qulubahum ka kyautata wa mutane sai ka bautar da zuciyarsu suna ɗaya sai ka bautar da su sau da dama kyautatawa ta kan bautar da mutum ma'ana kyautatawa ce za ta sa mutane su mutu ma saboda kai mutane in aka ce ka haɗu da wani abin ƙi ko ɓarayi sun faɗo gidanka za su fito ko ba ka bane amma munanawa mummunan mu'amala hausasawa bakar magana ita za ta sa sai mutane su dari su barka sai mutane su gudu su barka to Allah ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dama yana daga cikin sufofin tun a cikin asaura da linjila Allah ya faɗi irin sufofin wannan annabi mutum ne mai afuwa mai kau kai mai saukin hali mai saukin zuciya baya mai da mummuna idan an munana masa walakin ya afu wa yasfa yana afuwa yana kau kai yana juriya to da ka kasance fazzan mai kakkausar mu'amala su sayi ulkulu ghalizal qalbi qasiya kenan mai kakkausar zuciya Allah ya kai lamfado min shaulik da duk sun watsi daga gefen ka fa afuwa na ka ko waɗannan mutane ka riƙe musu afuwa mai Allah ke nufi kuzul afuwa wa amur bil urfi wa arid an jahilai yadda muka faɗa din na akwai wawaye akwai masu wauta akwai larabawan ƙauye wani daga nesa ma zai to yana ya muhammad ina muhammadin na ya muhammad mutane ne masa fada suna uhzur oh, min sauti kai kai kasa da muryarka fa innaka inda rasulullah kai a gurin annabi kake kana ya muhammad Allah ya ce la taj'alu du'a'akum du'a'ar rasul ka du'a'i bainakum ka du'a'i ba'dakum ba'da ku daina kiran annabi irin wannan kira kamar shi ba sa mai sani ba wasu ma Allah ta ainihin labina na kamin wara'il hujjarati aksaruhum la yaqilun bayan gida annabu za su zo bayan gida Muhammad ka fito muna son ganin ka Muhammad su sun ɗauka kuma mutum ne ɗan uwan ka san irin darajar da Allah ya mishi da irin tarbiyyar da Allah yake so a yi masa har daga murya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ku daina daga voice ɗinku noise muryarku sautinku a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ku daina bayyana masa magana ka jahari ba'dukum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la har a gindin kabarinsa bayan ya mutu haramun ne laifi ne a munana ladabi a gaban annabi har a kabarinsa idan aka biya kasa kasa ake yi da murya assalamu alaikum ya rasulullah ashhadu annaka ballagta risala wa nasahta al umma wa jahadta fillahi haqqa al jihad hatta ataka al yaqin kawai da haka ba daga murya wallahi malamai aka ce har gurin da ake karanta hadisin annabi za ka ga masu tarbiyya ba sa ɗarin ne kalantana sai imamu malik waɗanda suke karanta hadisin annabi kasa-kasa sai sun yi wanka sun sa turare sun shafa mai sun sa farin kaya sun yi rawani suke karanta hadisin annabi kuma sun yi asuwaci saboda ladabi saboda darajar mai magana saboda matsayinsa ko da kuna ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan Allah ne wa annabi wannan baiwa ya masa wannan daraja kuma sahabbai sun fahimci manufar Allah shi ne Allah ya ce an anhum ka rika musu afuwa game da wautar da za su yi masa a cikin suratul araf ya ce khudh afwa ka rike afwa ya rasulullah ka duk wanda ya maka ba daidai ba wa amr bil urfi ka rika umarni da kyakkyawa wa rida anil jahili ka rika kau da kai daga wawaye masu taba magana waɗanda ba san kau ba san ka ba da ka wani zai zai wa annabi ta sai annabi ya kau da kai ko ya yi dariya ko makamancin wani an taɓa samun wani balaraban kawai zai shaki annabi sallallahu ya ya nabi ya ce ya muhammad abin min malillah فليس من malika wala مال أبيك ka ba mu daga dukiyar Allah ba dukiyar babanka ba ce ba ta babarka ba ce azini min malillah falaita min malika wala mala abi annabi ta afu ko ba shi har sai da annabi yake to hal ahsantu ya arabi shin yanzu na yi daidai na kyautata maka ita laqad ahsanta wa ajmalta wa jazakallahu khairan ka kyauta ka yi daidai wa ahsanta wa jazakallahu khairan to duk wannan annabi yana gane wauta da mutane daban da haka wani bai hudu ya taba wa annabi magana ya dauki bashinsa annabi ya dauki bashinsa kuma lokacin da haka yanke da yi ba amma saboda cin mutunci kuma saboda wato wani abu da ke ran shi a titi a gaban mutane muhammad ina bashi ne nake bin banka ne ku dama musulmin na fa kun fiye taurin bashin tsiya ba za a biya ni ba ba shi na ba ya bula sahabai suka yi ta a kansa a ya ta a ku kyale shi yana biya na kuɗi ne ni ya kamata ku in biya shi shi kuma ku umarce shi da ya min kyakkyawar magana shi da kansa ya ce wallahi ma haza illa akhlaqul anbiya wannan halayen annabawa ne dama ya haka ne dan ya gwada annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin littattafansa an ce duk sanda kake masa wauta shi kuma a lokacin yake mayarwa da kyakkyawa baya mayarwa da mummuna idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazin azim to amma ba wai annabi yana zama ne tabalibus kowa ya zai wulakanta shi ba haka ake nufi ba a'a akwai waɗanda za su zo kafirai ne in suka nemi su magana annabi ya takallan da izza ina musu magana da izza akwai sanda ya zo yana ɗawafi suna gaya masa magana sai annabi ya kalle sai yace ya ma'ashara quraish ya ma'ashara quraish yace tasma'un ce kuna jina annabi ya musu fada yace wallahi idan kuna yin haka laqad ji'tukum ta ce wallahi zan zo muku da abinda wato sai yayi kace-kace da ku da ka annabi yana yin hakuri amma kuma ba wai yana daukar kaskanci ba ba yana daukar wulakanci ba da ka yana yin afuwa ne ga wawaye da kuma mutanen da ake ganin ana sa rai za su iya musulunta ba masu kawo wuta ko wani abin nan ba Allah ta'ala ya samu dai wannan aya duka tana daga cikin yabo kuma da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi yake nuna halayensa masu kyau ne sai kuma Allah ya ce wastaghfir lahum ka kuma roƙa musu gafara bisa wauta din da suke maka kai musu afuwa ka roƙa musu gafara dan ba su san ka ba ba su san matsayinka ba da sun sani ba za su gaya ma irin wa'in abubuwa ba me yasa sanda ya dawo daga ɗa'ifa suka wulakanta shi suka zage shi suka hada shi da 'yan jagaliya suna ta jifansa bawansa zai dubi na harisa shi yake kare jifa har suka baro ɗa'ifa mala'ikan duwatsu ya zo da shi da jibril alaihi salatu wasalam يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا جبل هذا ملك الجبال هذا ملك الجبال يا ملائكة دواتي فامره بما تشاء فباشي كمان تأبن لك جد ملائكة دواتو يتي يا رسول الله ni a hannuna duwatsun duniya suke idan kana son yin ruwan duwatsu au utabbiqa alaihim al-akhshabaini ko manyan duwatsun nan na bayan maka in mun jefa musu shi ce wallahi zan yi musu ya ce la inni wallahi la arju an yi Allah min aslabihim man yaqulu la ilaha illa Allah man ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a sai ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun yace a ina sa rai ina fatan daga tsafansu Allah zai fitar da waɗanda za su bauta wa Allah wahdahu la sharika la wanda za su zo su ce la ilaha illallah ko da su ba su ba sai ta Allah ka yafe musu domin ba sani ba ne fa innahu la ya'lamu to da haka me ake so afuwa da kau da kai bari ba ku misali yanzu kuna cikin wani yanayi na azumi hatta da azumi ana cewa idan wani ya zage ka ka ce in mai kare ko faida kana yau mu taumi a hadikun falayar fus falayar khas fahim sabahu a hadin aisha ta ma falayakul in nisa in nisa idan ɗayanku yana azumi kare ya fada kare ya zagi kare ya wauta in wani ma ya zage shi ko ya takale shi da fada ya ce ni azumi na ciki to amma wani lokaci sai ka jin ba kai yaƙi da shaidan ba ba za ka iya daurewar ba to ake a koya ma yaƙi da shaidan akwai wadda da azumi na wala'i muka zo ana fada ke min nasiha don Allah ka yi hakuri azumi ka ce sai aina aji azumin malam gefe ne yace wallahi na aje azumin ce an ka aji azumin kuma ai da matsala yace wallahi na aji azumin gefe guda sau da aka abin sai an daure Allah ya samu dace ku da aka sai kuma Allah ta'ala ya sake baiwa annabi wata hanya kuma ta sake mallakar mutane wata hanya ta sake mallakar dan adam wahayi ake mishi daga sama ko wahayi ake masa kuma su mutanen da suke gefansa sun san ne masa wahayi sannan idan suka ga yana yin abu an ce masu daina masa shishigi la bai bayna idan illahi wa rasulih don abin da kowa ga annabi ya yi ku daina shiga gabansa, shi sa galiban sahabbai idan annabi ya tambaye su ko yi wani abu sai su ce Allahu wa rasuluhu ala saboda gudun ma kafi mashi shi ma duk da haka <clears throat> Allah yake cewa kuma wa shawirhum fil amri wa shawirhum fil amri ka rika neman shawara su da baya muku wahayi kai da ake ma wahayi ya rasulullah haka ce ka rika neman shawara wa shawirhum fil amri idan sun baka shawara fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai azama ka himmatu za ka yi abin sai ka dogara ga Allah ina ma'anar wannan abubuwa wanda annabi yake sun kasu gida biyu akwai wanda ba zai nemi shawararsu ba cikin abin da allah ya riga masa wahayi kuma ya nuna masa ga abin da zai yi akwai kuma abin da ba a yi masa wahayi ba kuma abu ne wanda ana bukatar kwarewa da gogewa da sanin wato sanin me makamar aiki a wurin ko kuma annabi a matsayinsa na dan adam kila bai san makamar aiki a abun ba a matsayinsa na dan adam ko harka ce ta yaƙi ko harka ce ta noma ko harka ce ta soja ko harka ce ta wani abu ba lallai yana da ido a gurin ba to da haka dan ya zo a matsayinsa na annabi zai yi noma kaga ya kamata ya neman noma ko sai noma zan yi da ya kuke gani ya kamata in shuka a wannan gurin ko ba haka mani ba zuwa zai ce don ina annabi na son komai kawai shinkafa ya kamata a shuka a nan sai a ce a a ya rasulullah ka ga gurin nan shinkafa ba za ce ba za ya kamata a yi mu muka san gurin nan ka ba sai ne mu shawara so da haka haka wata ran suna yin suna suna noman su na na su haɗa namiji da mace a wajen noman divino annabi yake to ayi da kaza suka yi da yake da kaza kuka yi dinnan suka zo suka yi kuma sai abubuwa ba su kyau ba sai aka yi bai kyau suka ce ya rasu layi kai kace da kaza muka yi mu kuma da kaza muke yake yi muke yin kyau sai sai ai ku ne mafi sani game da halin al'amarin duniyar ku gonarku da kaza kaza haka ku yi abin da kuke ganin ya fi dacewa haka annabi ya kira as-sa'ada ne sa'ad bin mu'az da sa'ad bin ubada lokacin gazwatul ahzab yakin gwalalo yace ku bani shawara ina so akwai wasu kafirai daga cikin kafiran yakin nan da zan zauna da su in yi shawara da su zan ba su zan sayi yakin nasu akan su janye a bisa ya'ya wato zan ba su ya'yan gonanmu na dibino na madina kuma ne musu haka za su janye kun ga mun rage wa kafirai karfi suka ce ya rasulallah wannan wahayi ne daga Allah ko shawara kake nema kun wahayi ne ka zartar da abin da Allah ya ce kun kuma shawara ce Ko mu gaskiya ba mu yarda da wannan shawarar ba domin ko a da can wallahi ba ma ba su dukiyar mu ba sa cin kayan mu sai in sun zo a matsayin bakunta a gurin yaya kuma za mu ɗauki kuɗin su mu ba mu dukiyar mu mu ba su <clears throat> wallahi la tihim illa sayf ya rasulullah ba abinda za mu ba su sai takobi, kawai mai yaki har Allah ya bayyana da gaskiya annabi ya ce dama shawara ce kawai <clears throat> haka lokacin badar lokacin uhudu a ina zai tsaya a ina zai yi kaza duk sai da ya nemi shawara in suka yi ta tsaya nan sai wasu ce a nan ba gurin tsayawa bane ga gurin da ya kamata mu je mai fakin din mu da sauran kuma annabi ya bi shawara to neman shawara tana da kyau idan mutum ya nemi shawara hakan na nuna cewa ya kimanta mutane ya mutunta su ya mai da su mutane ko da ba zai ɗauka ɗin ba kuma ya nemi shawara ko matar ka ce ka nemi shawarar ta ko ba za ka bu ba kar ta ga koyi a gida ana yi sai dai ta zo ta ga kana buge nan me kake yi ne nan kofa zan sa ta nan gurin can ma kana buge ta me za ka yi nan zan yi kaza ne ba ka neman shawarar ta a ina so ni ko zan mai da kofar gidan nan ta koma nan ya ce gani kace mai gida ai wannan gidan ka ne sai abin da ka gani duk abin da ka ga dama yi ka dai ba ta hakkinta ko ba za ka dauka ba to ka nemi shawara ta da ita mutum ke na fata an gani ko abinci ne ni kaza nake so a yi amma me ke gani in kina da wata shawara sai a ko yadda abin da kake shi ke a ne ko na so a yi kaza ko shi ke wa shawiruhum fil amri kuma Allah ya yi bayan su yace yana daga ayyukan su nagari wa amruhum shura bainahum wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum shukr al'amarin su akwai shawara tsakani suratul shura din ma ta kira masu magana suna cewa ma nadima man istakhara ko ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara to da ka neman shawara har ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma gashi ina kuma ga wanda ba annabi ba ina ga wanda ba a masa wahayi ina ga wanda hankalinsa bai cika kamar na annabi sallallahu alaihi wasallam to shine Allah yake wa shawulun fil amri sai ba azamta ka fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro a gare shi na'am إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ينصركم الله har kuma idan Allah ya taimake ku ya kawo muka agaji a wurin yaƙi ne a harkokin rayuwa in har Allah ya ce ku yi ko sai kun yi fala ghaliba lakum fala ghaliba lakum ba wanda ya sai rinjaye a kan ba wanda ya sai ci nasara a kan ma'anan Allah na goyon bayan ka kowa mai ya a gani in Allah na son ka kowa mai ya amma ka amma Allah ya ce ba ya yi da kaifa in duk duniya tana son ka za ka ci nasara Allah ba za ka ci nasara iyan surkumullahu idan Allah ya taimake ku da nasararsa da taimakonsa fala ghaliba lakum in duniya za ta haɗu ta yi rinjaya kanku to ba za ta fi nasara a kanku ba wallahu galibin ala amrihi walakin na aksarar nasi la ya alamun wa iya zulkun in kowa ubangiji ya taɓar da ku ubangiji ya ce baya yi da ku ubangiji ya zara hannunsa daga gare ku ya ce baya goyon bayan ku ta ake nan kun shiga uku kun lalace وعلى الله فمن ذا الذي ينصركم من بعده في الدنيا waye sai taimake ku ba Allah ba ake kaga kawai mutum ya nemi taimakon Allah ya nemi nasara Allah ya nemi goyon bayan Allah ya nemi gudunmuwar Allah daga nan sai ya zauna lafiya wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai ga Allah kadai suke dogara saboda sun san Allah ya maka ya yi maka komai na. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يعش بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وكادي إرن wautar dama da ake magana duk matsayinka duk shekarunka kowane iri ne sai wani ya yi maka wauta sai ya faɗa maka magana da bata dace ba don komai mulkinka kai ne shugaban kasa kai ne gwamna kai ne kaza kai ne kaza kai ne sarki wallahi wani zai saba ma magana ta. in ka biya ta ita ma sai hawan duniya kama ka yanzu wannan shugaban halitta ne kuma tsarkakeke kuma allah ya wanke shi amma an zo an nemi wata alkyabba ko an nemi wata riga ko an nemi wani bargo ko an nemi wani ainihin abin da aka ce ba a gan shi ba a cikin ganima sai wani munafiki ta annabi ne ya dauke wani ya zuɗullah ka je ba wani abu fa da Allah ya haza a gaya wa annabi wannan wane ne zai tsira waye zai kubuta babu wanda zai tsira to da kai aiki kawai tsakaninka da Allah yadda kake so ka faranta mutane ko dai yadda kake so ka tsira to ba za ka tsira a gurin wani ba ba za ka tsira ba haka an je an je ganima ziyakin hunai annabi ya zo wani guri da ake kira jirana yana raba ganima ya gama raba wani yace wani raban san ba adalci ba wallahi ba kuma Allah aka nufa ba ba a nufa Allah ba ko ba adalci ba kuma annabi ne ya raba ba ni bane ba kai ya ce san ba Allah aka nufa ba kuma wallahi ba adalci ba annabi yace faman ya adil idan ya adilillahu wa rasuluhu in Allah da manzansa ba su adalci ba wai zai adalci faman ya adil idan lam ya adil Allah wa rasul sai annabi ya ce ba komai Allah ya duka annabi Musa sai tuna da irin abubuwan da ya faru a baya ga annabawa ta sai rahimallahu a cikin Musa ba ka da uziya da yaktar min hada fa sabar an cuce shi da abin da ya fi wannan ma ya yi haƙuri ya yi wallazi na la ta kunu kallazi na a zau musa fa barra a hullahu min ma tsari fa kana inda lahi waziha musa an cuce shi an zalunce shi ya sha wuya ba sharrin da ba yi wa annabi musa ba amma ya haƙura sai annabi ya tuna da annabi musa ya ce allah duka musa ba don ya mutu ba kenan allah ya duka annabi musa ya ce an cuce shi da abin da ya fi wannan ma ya haƙura sau da haka wannan na da kyau a jagoranci a rayuwa ka rika tuna irin abubuwan da suka amma duk mutumin da yake gani wai dan kai mai mulki ne kai mai kudi ne kai malami ne ba za a gaya ma magana ba za ka ji haushi ko ba inda za ka tun daga dai wanda ya fi kowa kirki ya fi kowa nagartan ya fi kowa duk wani kirkin duniya ya haɗa amma ta ce shi ya dauke Allah ya ce ai bai dace ba ma ga wani annabi daga cikin annabawan Allah sallan da na shugaban halitta ma kana li nabiyyin wa ma kana li nabiyyin an yaghul bai dace ba ma ga wani annabi ko ma wani iri ne ballanta na shugaban halitta an yaghul yayi gululi yayi armakali, ya sauye wani abu ya rage wani abu cikin kayan ofis kayan gwamnati ya matsale wani abu wannan bai dace ga wani annabi ina kuma ga manza wa mai ya yaghlul wanda bi ya boye wani abu wanda bi ya sata wanda bi ya yar makale wallahi ya ti bi ma ghalla yawmal qiyamah sai ya zo da abin da ya ɓoye ranar kiyama Allah yana wanke annabi ثم توفى كل نفس ما كسبت sannan kowace rai Allah zai cika mata abin da ta aikata in alkhairi alkhairi in sharri sharri wa hum la yuzlamu kuma ba za a zalunce su na أفمن اتبع جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما a أفمن اتبع yanzu wanda ya bi yaddar Allah mutumin da yake bin gaskiya yake bin amana yake bin yaddar Allah yake bin abin da Allah yake so kaman ba a bisa fatin min Allah zai yi daidai da wanda yake aikata abubuwan da yake komawa da fushin Allah ma'ana mutumin kirki da mutumin banza za su taba zama ɗaya ba za su taba zama ɗaya ba la yasta wuna inda Allah ba za su taba zama ɗaya ba wanda manufarsa yardar Allah da aiki da abin da Allah zai yarda da shi da wanda ba manufarsa kenan ba kullum ya a akan saɓo burinsa ya saba wa Allah fikin sarki ba zai zama kamar fasiki ba afa man kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun wa ma'awahu jahannam mutumin da yake sabo wanda makomarsa jahannama wa bisal masir kuma tur da makoma za ta yi daidai da wanda yake mutumin kirki Allah ya ce hum darajatun inda Allah da mutanen kirkin da mutanen banzan duk mataki mataki ne a gurin Allah hum darajatun inda Allah mutanen kirki daraja daraja matsayi matsayi ne mutanen banza ma matsayi matsayi ne kowa da gwargwadon aikinsa da gwargwadon aljannarsa da matsayinsa da inda Allah zai kai shi sai dai waɗanda ubangiji yake zai ɗaga su sakamakon zuriyarsu sai ubangiji ya kai su wato matsayin waɗanda suke gaba wallazi na amanu ko wata ba tun zurriyatuhun bi imanin alhakana bihin zurriyatuhun wa ma alatuna min amalihin ne shai kana iya yi wa ɗanka ya fi ka daraja a gidan aljanna ko kuma matarka ta tsere maka kana daraja ta biyar kana daraja ta uku ko ba haka bai ɗanka yana daraja ta goma kai kana daraja ta biyar aljanna kuma daraja daraja daraja sai ubangiji ya ɗaga ka ya kai ka gurinsu saboda saboda baiwa ta ubangiji to kowa da ka gani da matsayin daraja darajatun inda Allah mutane mataci mataci ne a gurin Allah Allahu basirin bima ya amalun ubangiji ta'ala

وإن كانوا wannan aya kama tana kama da wato a ja'akum rasulun min an anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmominin na ra'ukun rashi hakika wani manzo ya zo muku da jiki min an ay min jinsukun daga cikin jinsin ku na ɗan adam ko daga cikin ku ko larabawa ko ta kira ta ce min an fasikun daga mafi tsadan ku shi ne mafi tsada a cikin ku min an fasikun azizun alaihi ma anisa abinda duk zai sa ku sha wuya yana damunta harisun alaikum yana da kwaɗayi a kusur sosai ku samu alkhairi bil mu'minina ra'ufur rahim game da mummune kuma mai tausayi ne mai jinkai nan ma sai ubangiji ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin Allah ya yi baiwa ya yi baiwa babba minan minna imtinan ubangiji yi baiwa ma'ana yi baiwa ya yi rahama ya tosaya ya ji ya yi taimako ya yayi alsan barka ga mu'minai wallahi iz ba'atha fihim rasulan yayin da ya tayar musu da wani irin manzo yana sa mushi na kira saboda sha'anin nasa da girma manzana ku ja'akum rasulun wani irin manzo mai daraja ya musu hakika Allah ya yi wa mu'minai baiwa a yayin da ya saukar musu wani irin manzo mai daraja min an fusahim daga cikinsu daga jinsinsu balarabe ne dan uwansu sun san shi sun san nasabarsa sun san yarensa sun san iyayensa da kakanninsa da gidansu da komai na ya tulo alaihim ayatihi ya zo yana karanta musu ayoyin Allah wai zakehim yana tsarkake su daga jahiliya daga wauta canjiya zinace-zinace yaudara zalunci karya da ke ciki iri-iri yana kai su zuwa ga hanya mai kyau tsabtatacciya wa yu'allimuhum alkitab yana koya musu alqur'ani wal hikma da sunnoninsa ya ake zama ya ake kwanciya ya ake tashi ya ake shiga ban daki ya ake biki ya ake kaza da annabi ya koya musu hikima da ku ba sani ba yanzu ka komai za su yi ga yadda annabi yake ga yadda annabi da sa kayansu da cin abincinsu da komai annabi yana so abin wani kano min qablu ko da yake Allah ya ce da san sun kasance kafin zuwan annabi lafi dalalin mubin suna cikin bata mabayyane mana duk wanda ya san jahiliya ya zo kuma ya kalli rayuwar annabi da yadda ya gyara su to ya san Allah ya taimake su idan suka tuna da suka tuna yanzu za su san Allah ya musu yawa isa kuma sai na umar yake cewa ta san qadi ura islami urwa urwa idan na musulunci zai fara shiga matsala a lokacin da waɗanda ba su san jahiliya ba suka taso a musulunci wato ƴaƴan sahabbai jikokinsu tattaba kunnansu na bayan bayan a lokacin musulunci zai fara samun matsala wanda duk ba san jahiliya ba yanzu suka zo suka ga musulunci iyayensu da kakanninsu suna yi ba san darajarsa ba su za su fara zai musulunci matsala amma waɗanda suka san jahiliya na yi maganin musulunci suka san darajarsa su suka san kimarsa su suka san martaba su suka ga irin rayuwar da da bakin zalunci da jahilci da wauta da ake yi yanzu kuma Allah ya zo musu da musulunci wadda aka mutu yana so ya tambayi wadda Allah ya ya biya karanta jahiliya jahiliya serious jahiliya za ka tabbatar Allah na son ka yana kaunarsa Allah ta'ala ya samu dace صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله